zan taimaki magoyin bayana shi ma ya zama wani abu ya arziki ni kuma sai in ce ya zama nau ai kaga akwai rishin adalci su mafi yawa a mutanen dutsen ma su maraganyi alhaji mamman nagari su aminu makera su maraganyi duk mu muka kai su abuja muka taimake su a lokacin da marigayi ero minista yana yana minista domin a lokacin da muke neman zaɓe su ma sun ba da gudunmuwa so kaga su ya kamata mu taimaka ba mu mu zo kuma mu zama 'yan kwangila ba kamar yadda ake yi a yanzu so haka ake yi a da sai dai ka taimaki mutane waɗanda suka taimake ka su ma su yi gaba kamar wajen noma kamar mutanen mutanen uh, jibiya sun taimake ni kwarai da gaske ni kuma da na zama inda Allah ya sa na mun daɗe sadda na zama a deputy senate president da na nemo masu abubuwa iri-iri domin sun taimake ni ba ni kuma in zo in zama ɗan kwangila ba saboda haka duk a rayuwata har ya zuwa yau ban taɓa kwangila ba ban taɓa yi ba kuma it may interest you to know tun 1987 aka kirkiro katsina ko to ba wani ofis na ma'aikata ta jihar katsina wanda na taɓa zuwa a yau so magana aiki ne akwai mutane waɗanda ba su san abin nan ba wata hulɗa tsakaninmu amma mai masu hanya su zo su zama wani abu so suna da yawa waɗanda muka yi wannan ko kuma 'ya'yan ƙauye wanda suka gama firimare in sa a kwaso su a kai mani su kaduna in sa a ɗauke su 'yan sanda suna da yawa immigration custom duk ga suna haka muka zo muka yi ta yi wannan shi ne, amma ka zo don kuɗi ai in kuɗi kake so sai kai kasuwanci ni abin da na gani kenan kuma wallahi bani da regret da aka zo aka gama aka kore mu bani da a nan katsina bani da gida nauna kaina kaduna na yi gida sai na ga kuma bani da sha'awar in zauna kaduna sai da na zo nan katsina mariganyi alhaji iro isansi shi ya bani aren gida shekara uku ina zaune sai daga bisani wannan gida da nake shi ya saye shi na ce ya sai da mani ya sai da mani ya saye shi naira dubu saba'in ni na saya naira dubu tamanin duk waɗannan gidaje so ba ni da gida daga nan sai na koma wurin sana'a ta lauya na buɗe chambers amma kuma chambers ɗina da na buɗe ba ta neman kuɗi ba ce ta taimakon talakawa ce waɗanda aka yi mazalunci ko aka kama mutum ba dalili ko kuma aka amshe mai gona amma ni ban san yanzu irin wannan shari'a don kana da kuɗi in maka shari'a ba no sai dai in an zalunce ka wannan kam za mu ta yi kuma ba ka ba da ko anini ne ma zan riƙa ka abinci a gama shari'a haka muka yi ta yi so sadda aka gama ni da aka gama da aka kore mu ina wannan sana'a kuma har a icce na saida na sayi www.kasnacitynews.com har taso gyada ina yi ina yin kuka ina kubewa so duk wani abu da ka sani mai na sau inji wanda ina yin mai so duk wani abu wanda mutum zai sami wani abu na haƙƙin shi ba ta hanyar zalunci ba na yi shi kuma Allah cikin rahama ta ya taimake ni domin ‘ya'yana ashirin da hudu so ka gani ba kwangila amma duk Allah ya taimake ni duk na ba su ilimi so wannan shi ne mamma akwai wanda suka biyo bayan ku na shiga harkokin siyasa cikin yaya eh akwai ah, mutum biyu akwai ga ibrahim nan sai kuma jamilu su kenan amma sauran duka kowa yana ayyuka ne iri-iri akwai ko kuma lokacin da kuka karo da kokarin farfado da noman cin da zugo wanda har kuka taba ina cikin da kuka dauka kuka yi can wata gona da kuke da ko da ke yanzu ba mu sani ba kuma saboda haka tsaro wata gona za ta izo har a zanna ba san ina wannan harka ta tsaya ba wal sha'anin matsalar najeriya kenan gwamnati ta to da shiri tunda da ka san shi ana samun mai wanda kana iya amfani da shi wajen yin tada janarotoci maimakon gas da sauransu yanzu haka yana nan ya ma kusa zama daji suna nan gona ta so tunda ba a ba a wani saye na bashi gona mai yawa

da abin da kake kashewa ka noman ka zo ka ba mutane kuɗi su zo su cintan maka abin nan in yayi da yadda za ka abin nan za ka shanya ba wani abin nan sai faɗuwa so saboda haka ba wani abu wanda ya abin nan ya biyu baya yana nan tun da har yanzu yana nan amma sha'ani ne irin na gwamnati so wannan a takaice shine rayuwar mamma a dai abin da shafi tarihi din ban san ya za ka misalta marigayi shugaban kasa shehu shagarba wanda kuka yi ma'amala da shi shi ma a siyasance da kuma marigayi shehu musa yar'adua wanda shi ma ya yi na iyakar nashi tashin a siyasance duka Allah da su. Wato kowa shugaba ne in his own right. Ah, in kana neman mutum wanda da gaske yake shi kawai ya taimaki ƙasar shi ne ya ga cewa abubuwa sun tafi to kuma ya a taimaka to in ka je ka sami shagari mutum ne mai sauƙin kai so in ka sami shagari ka sami wannan mutum kenan mutum ne mai sauƙin kai wanda bai ɗauki mulki wani abu ba sai dai kawai ya ba da gudunmuwa ga ƙasashe shi kuma shehu ba shakka shugaba ne da allah ya sa shehu bai mutu ba in yi shugaban ƙasa reale wato da an yi shugaba sosai domin shi wato yana da abu ɗaya wanda you cannot take it away from him shi ne wato yana jawo mutane waɗanda ke da basira waɗanda suka san abin da suke su kewaye shi kuma in aka ba shi shawara yana amfani da ita riyale da allah ya sa allah ya shi shugaban ƙasa da ya bar tarihi domin yana yana abin samun mutane waɗanda san me suke a rayuwarsu ya zauna tare da su kuma yana amsa shawararsu so shugaba ne kusan da kusan ƙashe eh, daga yin hannun da kasan da ke ciki ta al'amarin tsaro shin an taɓa tara ko kamar irin ku wanda ya zama da kuke da dasiyar darasin baya a tuntuɓe shawara ko na mahita musamman yankin da ka fito ah, ya taɓa sosai akan wani harkar tsaro ko a jiha ko a ƙasa.